dr ajoke idumaken ita ce shugaban kungiyar kare haƙƙin bil'adama da kuma mata da ake kira human rights kuma ta shaida mani dalilin wannan taro da kuma nuna majigi the essence of screening this documentary is to show that gender-based violence is on the increase ta ce dalilin nuna wannan majigi shine domin nuna al'umma cewa ana samun karuwan cin zarafin mata a najeriya da kuma tauye haƙƙin bil'adama dokuwa da matakan da hukumi ke ikirarin ɗauka kamar yarda aka gani anan kuma dole ne mu tashi tsaye wajen karar da jama'a cewa cewa dukkaninmu 'yan uwan juna ne masu neman kare haƙƙin juna. If this violence is on the rise, we must speak out. We must be each other's keeper. matsalar cin zarafin biladama ko tauye masa haƙi dai ba wai kawai ya tsaya ba ne ga cin zarafin mata ko kuma yara da kuma yi wa juna rauni har ma da matakan da hukumomin tsaro ko na shari'a ke ɗauka na tafiyar hawainiya wajen bincike da hukunta masu aikata laifuka tare da kwato wanda aka zalunta haƙƙinsa kamar yadda malam saminu shu'abu jikamshi ya shaida wannan taro eh, kamar yadda nake da tsokaci akan wannan jarabta da ta same ni ta wannan mutum da ya sa a uniform na custom ya zamanto ya zalunce ni da aka kama shi na yi ta kokarin in ga haƙi na fita a hannun shi wajen hukuma ta police so hakan bata samu ba sai na kai kuka na daga wata hukuma da ake ce ma efcc so da farko hukuma efcc ta yi man hof cewa lallai za ta ta kirjin cewa za ta kokari eh, akan haƙi na yau da kama mutumin nan abin mamaki eh, muna cikin wata na tara rahotanni dai sun nuna cewar mata da yara su ne aka fi tauyewa haƙƙinsu inda ake samun karuwan cin zarafin mata da yara ta yi masu fyaɗe kamar da wata uwa da ba ta so ambaci sunanta ta shaida mini ta wayar tarho inda take kukan cewa an yi wa yarta fyaɗe kuma ana tafiyar hawainiya wajen gudanar da shari'a a gaban wata kotu da ke jihar ogun ka je police can gurin wa'annan yan sanda yan sanda suka tambayi shi matan nan da mazan da mm. ya ce e gaskiya ya yi so ɗaya eh, kai ko da yawa ya ce da yawa ta asibiti kana ba ta abinci ne ce baya ba ta aurar ta za ka yi kake yi mata haka ya ce ba aurar ta zai ba haka kuma suka ce e. kowane mataki kungiyoyin kare hakkin bil adama irin su women rights ke ɗauka game da irin waɗannan koke-koke ga dai dr ajoke. although i agree that it must be a painstaking approach in making sure that the wrong person is the one that is punished and the right person is not punished for a wrong that is not done. Ta ce muna sane da tafiyar hawainiya da hukumomin 'yan sanda da alkalai ke ɗauka ko da yake hakan zai taimaka wajen kaucewa hukunta wayanda ba su ji ba ba su gani ba amma kuma akwai buƙatar ganin an gudanar da shari'u da bincike da irin waɗannan laifuka cikin hanzari domin hakan ya zama izina ga masu aikata laifuka makamantan waɗannan. But they should please speed up the process so that at the end those who perpetrate the heinous acts we know that others are brought to book. Baban jibrin murya Amurka daga Lagos.